جامع الشروح نعم وكذا التوقع تقوى ها بالضبط وين لا يعني to to wancan zace fai da kana tittuka lillah ko shi wa ha ha to banga wajen ya banga wajen batu attuka lillahi lakin Allah azza wa jalla oh, wattuka lillahi na gaishe na gaishe wattuka lillahi لكن الله عز وجل جاز له التقوى مضافة إليه أحيانا ومضافة إلى العذاب أحيانا ومضافة إلى دار العذاب أحيانا ومضافة إلى زمن العذاب أحيانا يا فتو يبو كاكتو بغنم ذكر كذا كذا دي أصل تقوى الله كذا Allah ake neman katanga daga gare shi ya gani sai dai Allah lokaci ya halatta ba jazat lahu taqwa mudafatan ya halatta taqwa a jingina ta wani lokaci ilaihi ko Allah kenan wani lokaci ana neman katangar azaba wani lokaci ana neman kaza hal kalamu wa to wa kadha tawakkul wal inabatu wat tuqa وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا التوكل هكذا ندبر الله والإنابة هكذا كوما واجع الله والتقى هكذا تقوى التي ناكي اعتمر وكذا الرجاء وخشية الرحمن qawluhu wa tadarraja yayi sai da da kalman ma tun da an yi maganar takawa ina ban ma an yi ta ko tuka ma an yi shi to sai aka sake ɗaga baitin aka sake dawo da shi saboda abubuwan da ke baitin da yawa haka nan sa rai mutum ya sa rai Allah ne zai yi amma fa bayan an yi abin nan ba sa rai na hawa sai mutu ya ce kamar yadda aka ɗauko aikin nan sun sai shi ce in Allah da dama zai yi ai wannan Allah ne kawai zai yi shi wannan ma zai iya samun miliyan ashirin yanzu wannan Allah ne zai yi shi in Allah ya ga dama zai kawai ce Allah ne zai yi amma ta hanyar mu zuba ta rufi wannan ya sa na shi wannan ya rago ya sa na shi wannan ya rago ya sa na shi muna Allah ka yi mana shi sai ka ga kafin a jima Allah ya cika kuɗin za ka mamaki yadda za su zo su haɗu wannan shi ne dole raja akwai sabari misali ce mun yi za a zuba kaza wannan za kaza wannan za Wannan sai ka gani a zaya yawon ne mun yi noma mun ba da ruwa mun sa taki mun yi feshi mun yi wane ne to lokacin zama ce to Allah yanzu aikin ka ya rage Allah ka yi mana shi Allah ka yi mana shi sai yi mana shi in mun yi wasu wasu su maza Allah ya gane mu kamar yadda mu uzumin noman bana mafi yawa a shakar shi hmm? zunubai ya kuma yi shi Allah ya musa ta ce mun kashe kaza mun kashe kaza amma da aka tashi ga kaza muka ba mu ya hmm? yanzu malam abubakar amma ka manta wannan Allah ji kan malam harisu wanda kuke ce masa hawa ciki shi tun da yake a duniya bai taba zama wurin da ake haɗuwa ya duniya ba kuma ba wasu ne ba ba ba wani yare ne ba daga wani wuri ba ala a irin ra'ayinmu ba haushe ne sosai zallan ina ka zaki shi wallahi tun da yake bai taba ganin wani wuri da za a ce a haɗa kuɗi a yi kaza ba shi bai taɓa zama wurin ba ɗan abu ya taso haka za a zuba sai kamar misali irin wuri mu ne dukkan wuri da mu haka ne kaga mu san kano zuba ita za mu yi in an yi haka sai da diga neman wane a wasu wane za su zo tun da za a yi kaza a je a samu wane sai mu haɗu mu sa manyan riguna mu je mu gaishe shi ki ba mu abinci mu ci daga nan kuma suna mu ce masa to ga aikin Allah ya taso hmm? aikin Allah ya taso wanda yake dama ko ne cancantaccen a samu mai iya magana feshe shi har kila cikin feshe shi mata ya shirka ta shi daga nan kawai sai a ce to a yabu na kaga wannan ka kana da zaga ba musan shi ba ka kaddara ka ce bari ka je garin ku da garin ku na ganin da garin mu duk ɗaya ne tun da yanke mu laikar ka je ka samu ana wani ka ce za a yi aiki kaza jama'a kun gani ga yadda ake mu yi kaza mu yi kaza ka tattaro da abokan ka wanda ba sa saba maganar ka menene ina son ganin ka ce musu mu yi kaza ka gani sai ka ga malam addinin Allah Allah ke yin amma ba mu ba kan daga gana ya maka wani sharri ma ya kara ka kai kana cikin mulki kai ya za a kace mutu ya wannan in ka sake ba a ce to ai ban Allah nake ni ba sai ka san abu da bayarwa ba ruwanka da ni in zan yi ba sai na gaya maka ba don Allah ne nake kaga ai yaji yadda magana ba haka musulunci ce ana yin aiki na don Allah ba eh? to ya za ka yi da wayannan duk inda ka sa kai a galabiya za ka je ka tara haka ne kuma kaga ai suna nan inda suke hatta na ce tashi duba ya duba ce to shi kenan in Allah ya ta gidan nan na faye shi zan yi masallaci ce to Allah za ka yi ko a yi masallacin a gama ijara bayan ijara menene wani ma hadda su yan shaguna shi kenan a zo a fara falla da yan shaguna a karɓi haya shi kenan wannan zai ta ce ni a bani hayan wuri wanda ce in ya karɓi hayan ba zai dinga biya ba to ya za mu da wa'ina zukata in ba a irin wannan zaman ba kaga yanzu in dai wanda ke zaune duk wanda muka gan shi na gaje to gashi wallahi na so ne matsa san cikin mu za ma ka fita daga cikin nan sai dai ka shiga wata a cikin na cikin da jijiyawa inda ko duk ka je ka ga mutanen da suke aka shiga cikin jini ne abokan yake ne wanda in an yi an kuma shi fa tara su na da tabbacin za a ba shi tabbacin alayyam to haka inda Allah ta'ala ta yi la ya kaba da inda ta yi wannan ai almalu malun lahi yadda duk isa su ta haifa Allah shi ne bai da komai duk isa irin wannan dukiyan ta zo kakkashi tun da gaba Allah ne ba wannan dukiya ta sa idan mutum ya ci sai ta canza mutum yadda ka san kasha ka tafi a tambayi wanda ke maganin ya ce to wannan dukiyar ɗin nan ke malar ta fi maganin da shi in zai kashe ta kashe ma zuciya amma wannan yau ka zo aka tara gina dukiya sai na mata Allah a wurin Allah ya tsebo ta Allah ya dawo da dukiya za ka yi shi nan kawai ana yi ba abun nan dafa shi ne ba zai samu komai ba duke amma mutane suka zo ka tsada taki ne na Allah wannan taki ba nawa ba ne ba ba naka ne ba Allah ne ya gina kayan shi ta mu shi kenan mu kawai laifurancin mu in bayan gari ya zo ya same mu kamar yawon gari ta gaba magana wannan masallacin in kuma Allah ka tsira mu nan shi kenan mu mu tafi ba gado gado ne ku dora kasa dukiya a ciki ba gado ne ku raba a tsakanin kowa ba ran da za a raba wannan dukiya ba shi to kaga ka sun ya kawo ya zuba shi kenan ya zuba mutum ya kawo dukiyar sannan na ake sai kada ibin ciki mutum ya zai shi ga miliyan ka rake masha Allah lai ba kala da eh. ba za mu ce masa ina ka samu ba kayan mun san ka kaza kake in kuma ina yin wasu abubuwa ne muna kallon sa ina abu na kasa ga lokaci mu sau abiyar wani an gidanka da kasa kake sayar da kaza a wurin ka gyara muna so ne kaza muna ne so ne kaza saboda ka kaza kaza amma ba mu sani ba ba mu Allah da tallafa mana mu ne ba mu tambaya ba shine kawai wa kaza raja wa khashiyatu rahmani الرجاء أيضا لله صاري شيما دا الله تفاري با فاري دا منظم الله تو دا دا جزم من الله وانا تيما دا الله إن شاء الله زي ما نكذا زي شيما عبد والإنسان بدن أدم والإنسان قد يرجو خير الله متن كان صاري قوانين الله لكن رجاؤه لغير الله ليس كرجائه لله Eh, ba kamar irin na Allah ne ba shi na Allah tabbas ne zai mutum ko kila yi ma kila ba zai yi ba Allah raja'uhu lillah sa ran ga Allah wa raja'u ibada raja'u ne na ibada ka noma ka jama ka fare Allah zai maka abu eh, yanzu kaga mun fa ka'ida wannan ya jefa wannan ya jefa muna fare sai da sai na son haɗu أيضا لله عز وجل والإنسان قد يرجو غير الله متنكر صار وني الله لكن رجاؤه لغير الله ليس كرجائه لله أنا أقول يعني لأن رجاءه لله رجاء عبادته وثقته بخلاف رجاؤه لغيره هذا شيء ولا بيد تبص فإنه دون ذلك بكثير mu ka zaani ka aida lamarin al-kashiya da ba ina magana a hakkin Allah ba? ba haƙƙin Allah ba mu bama ban Allah shi? ko hakanan al-kashiya ku? ya kalli 'yan samu, bai lalur. mutum kan je tsoron wani Allah lakin kashiya tun ibadati amma tsoro na bauta za ta kunu illa-lilla. in dai tsoro na bauta ne mutum kan ji tsoron maciji ya eh, mutum kan ji tsoron wuka daga wannan ba shirka bai wannan tsoro ne tabi'i bai zama shirka قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ku ji tsoron ubangijin ku ku kiyaye tsoron wani wuni da zai zo fa laysa اي كغبا ومن اكيد ينصروا ولكن المانع ان تخشى الله وقال الله تعالى لنبيه وتخشى الناس والله احق ان تخشى انا اقولون قرمة متاني كما الله في سنسن تاكجر اقولون لوكاشن داكا سي يزوي عوري زينب بنت جهش يتنا matar yaronsa ne ta kai martaban da ya mai shi shi shi da aka hana cewa aka soke to yanzu ga matarsa ya fashe ta Allah ya aure ta ta dinga kwana-kwana amma da yake shi shi ne sai yanzu ba ka gani ba ya ce maka liman in ya auri matar mamu sai ka ji mamuna da malaman na malaman banza ya ya faru ya saki mata liban ya aura balle a ce maka mai maka wanke wanke yana wanke maka mota yana ɗaukan maka jaka yana ne a jakarar na sai ya saki mata ta auro ta ai ya bari hmm? to amma da Allah ke da shi ba komai tun da tafi wani wuri ba da aka kila an san sa nan wurin da tana ibada tana menene tun da shi ba zai zama za tare da ita ba ta so ba ta zo ɗaya ba sai wani aure ta shi kanan sai a kama ta ba to ya kake so kana son idan kai ba ka hulɗa da ita kowa ita a kore ta gaba ɗaya daga cikin jama'a hawa Allahu wallahu ahqqu an takhsha amma mutum ne da kwarmato yake in yi ta sauka gaba wa qala fala wa wakhshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsorona ni kare kila ba mamaki wani na min raddi anan jiya ka to ai kai ma kenan ku maganar da kake cewa malami ba zai auri ɗalibarsa ba kai kuskure ce eh, na ɗanyi mai idan na kuskure saboda idan ka fara neman ta ka rufe makaranta a yanzu yan matan makarantar sun zama abokan malaman kaga ba maganar ne? ba maganar koyarwa ta kyau wannan illa a shari'a ya halatta nima abin da na ce ka bar mana makaranta ita mu ne ta ko kuma ita ta bar mana makaranta kai kuma ka bar ka koyar amma ku je ku auren ku amma ba kuna hada ba wuri da ɗaya ba ka dinga ba wa tamaki da kawayenta in an yi doka shikenan sai ka basu so so ce saboda saboda wannan shi ne dalili ba wai asalin Allah ne ya haramta ba Allah bai haramta ba amma tunda akwai wannan alaka to mun ga akwai illoli a ciki tunda alwasa'il laha aqamul maqasidi manufan wannan da abin da ke haifar shi ne janye da ido dalilin haka kuma aikace ilimi ne mujarrab an yi an ga haka لكن الإنسان يجب يجب أن يفرق فرقا عظيما يبنبنت بنبنت ومجرم بين خشيته لله وخشيته لعباد الله tsakanin tsoronsa da ike wa Allah ta'ala daidai ke tsoron bayi fakashiyatu lillahi tsoron Allah fakashiyatu ijimali tsoron Allah ne a dunkule وتعظيم وتقرب ما مماوى من كفنتا وخشيته لغير الله خشية خوف النشي عينهم ورهبة وإلا ليس آه، قلبه محبة ليس آه، باب صوية أبوك يساكا كما تشاكوني في أولنا نتاشي دوبا دوبا ليس في قلبه محبة 真的，我放飞机会很欢喜。ولا تعظيم للمخلوق بل ذعر ورهبة قويت ورطع نيدة في الدفاع والله أعلم عسى وانا كوية اليوح ايه كما ديوح اندي ذا عدان دي